ɗauki wannan karatu jama'a daga acida sun yi shahararra addu'a zuwa gari ga kuma da ɗalibai masu halartar wannan biki da kuma wannan majalisar Sun kai wani roƙo cewa da allah sun ji irin ƙoƙarin da aka yi kuma suna bi ga allah amma suna nema a koma fita musu da muzakiran nan ta abin nan shirgatun zimani ah, mun yi tafiya su ko akwai ainihin wani rubutu wanda aka yi na shirkatun zimani a ainihin wata rana an yi min tambaya dina ta muzakara tamu akan sha'anin adashi ne bayani akan cewa adashi haram na bayan na bayani akan haramcin adashi ta ke kewayo masu tambaya suka ce suna son a yi musu bayani akan haramcin adashin kitaban wasu na tsoron jima'a yi bayani na adashi haramci ne kitaban wasu na tsoron jima'a sati ya sake kewayowa aka neme ne akan in yi rubutu akan haka bayan an yi takaddamomi masu yawa kwarai-kwarai da gaske hausu malamai suna ganin cewa kamar bai yiwa a rufe kofa ta adashi gaba ɗaya eh bai yiwa a rufe gaba ɗaya amma bayani akan adashin da muka yi nan muna bayani akan shirika ta zaman shi na maluma suka ce shirka ta zaman ba ta shirika ta haɗuwar bashi da bashi ba ta ce shirika ce ainihin adashi ne ne a asalin adashi ba ajiya ba shi ne a asalin adashi ko ajiya ne ko ko ba ajiya ba ne to ajiya don Allah aka bare ba a karɓar jin ga wajen ajiya to sai kasance ana misali kai kawo naira ɗari ne in kawo naira ɗari kai kawo naira ɗari mu goma mu haɗa naira dubu mu ba wani in wata ya ƙare a ko mu haɗa kuɗi hashi a ba wani ba a yi shirka ba akan me akan bashi ko to bashi saboda Allah ka wace shi in ka ba mutum bashi saboda Allah in ka da mutum dubu ɗaya in wata ya ƙare ya biya ka Allah zai baka lada kan kai sadaka bayan ya biya ka to yanzu ana misali yan kace sai ka ara na ara maka wato shi aka ce ma ni wa aslifaka ni wa uslifuka ranta ne in baka ci to ni wa uslifaka haram ne shari'a shari'a ta haramta sarifu ni wa uslifaka ana ne in ara maka shari'a ta haramta wannan an kiyaye da ko sannan ba haka nan ana jin ana jin tazamun tsayani in tsaya ma tadamuni ga shari'a haram an kiyaye wannan ko domin haka sai aka sanya mu addama ka sanya mu muzakkira wa taliman sha'a minkum an yastaqima wa fi dimti ha'if daru shirkati liman al muslim ma bin lati hausa ala shi wannan yana da rubuta cewa insha Allah kira da alai tsamin tana da ta gano su ba za a sake maimaita rubutun ta ba insha Allah tana rubuta cewa sai dai a same ta ga sun kai kila a buga a to wanda sun karɓi kiran bugawa ko su sayar ko su raba saboda Allah tambaya guda wanda ke samu rikewa gare ta ya ce game da turare ko kuma man shafawa waɗanda yake su asalin waɗanda sun kai wannan turare ko kuma man shafawa suna faɗin abubuwan da suka yi abin su da shi daga ciki suna rubuta cewa akwai giya a ciki ko kuma alkohol ya ce suna ce mata giya ah. ya ce domin a hukuncin amfani da wannan turare ko kuma wannan man shahi ah, man shahi da turare wanda ya kasance akwai alkohol ciki ne ko alkohol alkohol ko ah, alkohol to turare da ya kasance shi da wannan ciki wannan kama a ce ainihin kayayyakin haɗi na kawai a ainihin shi abin ga alkohol bai iya zama sin tsati a ce shi a giya abuna wanda aka haɗe giya shi, kamar yanzu irin is wangana haɗin burodi ka haɗe da burodi shi to ita ma giya wannan abin ainihin shi na zaburar da ita shi haɓakar da ita kamar da samun bayani ga wasu masana ba ainihin shi alkohol aka shi giya ba don hakan ga cewa an samu mutuwa alkohol bai yiwa a ce yi amfani da giya ka shafa shi saboda sai abin da ya fito kolo shi ne ake bidiya shi ne za a haramtawa ba abin da ya kasance abu na wanda ya kasance ana haɗin ya shi ba iya eh? shi ko ba ba ba a shi kenan na'am a an akwai ana rubuta musu babu su ciki mutane na ca a bashin da tuka su rubuta haka yana akwai ciki akwai kamar akwai martina akwai akwai matoni to waɗannan ana rubuta babu cikin no no no a abin da an sanya ma babu a ciki shi ma wannan na yi ba a kai na samu wani direba wanda ya kasance kuma na amince shi wanda ya kasance mai gida ne shi ka aika shi wajen kai abin da gatanan dawa da alkama gidajen da aka giya to waɗannan gidajen ya shiga cikinsu ya ce tabbas yadda an ka zuba giya na aka zuba ainihin matina yace kun ba a dore waɗanda makaita da kwashe giya ciki aka zuba ainihin abin da za a dafa da abin da ciki na shi da abin da garin ina zuwa ke yace sai ya zo kan dawa nan da shi da alkama dan gaskiya dai wani hajji ce ni sosai sai ce mu gida ne shi canza mai aiki shi bashi mai aiki bai koma shiga cikin gidan to kan haka na gidan sai ki canza mai aiki sai aje mai mota abin da muka ci kenan wannan shufa ce yau abin da shufa abin da ya kamata mutum shi bane wanda ya bar shufa ya bar da addini ne ya bar da ilimi ne ko in kuma ya fada cikin shufa ka fada cikin ka fada cikin abin da ainihin shufa kana mutu ka fada cikin abin da aka abin da aka shirka abin da amma gari ne shi wani ba wani abinda ka kuma daraja yana samun matsaloli da yanzu sai kuɗi ne da da mota ba abin ya yana halarta ya ƙi misali daraja alkawari a musulunci yakan kulla shi ya cika sai yana samun matsaloli da wasu sashi na mutane da ya kai to irin waɗannan mutane shi ka bi ko shi aka bi a shi ka zuwa yana alƙawarin cewa zai zo shi zo shi sun ce a zo a haɗu ni kaza misali alƙawari ka gane mana alƙawari alƙawari nan yanzu an ka ce a zo a haɗu kaza ɗaya ne na'am ba wai haka ba misali ko wani aiki zai musu ko kuɗi da ya sa gare na'am to zai musu alƙawari abinda sun ka gane gare cewa idan ya kula alƙawari yana cika shi ko da zai samu wahala eh. ya ce to yakan kula shi ko sai ya samu wahala ce na halatta idan ya auna ya ga wahalar ce ya jayi to ai ya musa ya musa wani wani a koyar da aka yi a cika shi kuma a gane shi ta yi gane shi ba da zuwa akwai waya ya shigo ga waya in zo ya ce yanzu shi kan zai a cika da zo wani abuwa ya da shi ke nan na an to wannan za a malla na biyu wata kuwa Allah na juna biyu mijin da ya rasu sai aka ga wani raba gado aka bata aka raba sai kan ajina na namiji an ajiye rabon namiji a kan cikinta eh. ya ce to wai yanzu idan allah sa ta yi mace ko kuma ta yi ai maza shi ne ka so ya sanya za a yi to wace ana ajiye rabon namiji shi cewa ya an ajiye rabon namiji ya ji labari a domin saba ta malikiya ba a ajiye rabon namiji in mace na ciki ba a rabon gado sai ta yi ka'ida ce ba a rabon gado sai ta yi an kiyaye wannan ko amma ga wasu ba ta ma da malikiya ba ana ajiye rabon namiji an ka fito an ka ajiye birnin miji ko an ka samu iya ko an ka ce a ba su shi ya an ka samu mace sai a ba ta rabi sauran rabin nan shi ko sun arba musu sauran magana abinda za a yi kenan